وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha takwas ga watan jama'a ula hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 ake daidai da 23 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani tuta wadda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga Ladima road an gwari jihar e, kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnah wal jama'a na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ashirin da biyu a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da uku za mu tashi gidi gaba da malam yake cewa bi annahu la tazalu fa'ifatun amma saboda fa'idar jumla za mu ɗauko jumlar da ke samanta kafin wannan saboda muƙaranar karatun ya fito a fili. Harin ya ce wa nu'minu bi kaira khaira hadhihi al-umma as-sahabatu mu a aqidar mu ta sunna wal jama'a mun yi imani cewa tiyayyun wannan al'umman su ne sahabbai ثم التابعون كان للتراخي والترتيب bayan sahabbai mabi da su su ne tabi'ai thumma tabi'una bayan tabi'ai thumma tabi'uhum sa'annan waɗanda suke bin tabi'ai su ne a atba'ut tabi'in wannan yana fassara ma hadisin bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni a cikin al'ummata wanda suka fi kowa alkhairi karnin da suka yi rayuwa da su sun mallabi na ya sa'annan masu bin su suka sahabbai thumma allazina yalunahu sa'annan masu bin su kaga su ne atba'u tabi'in su ne talatata qurun al mukabbala Ƙarni guda uku da Allah ya fifita su akan sauran ƙarnoni na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne wanda Allah ya ce wasabiqun al-awwalun من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون مرقى farko, من المهاجرين daga cikin wa'anda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma mutanen madina wa'anda suka taimakawa waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina sai Allah ce wallazi mattabi'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah kaga anan Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa ya yadda da sahabbai sannan ga hadisin Bukhari da Muslim har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kaga nan fi'lu mudari'un ne maqrunun bila an-nahiya tadullu ala at-tahrim kaga malaman nahu suke cewa fi'lu mudari'un majzumun bila ko wa alamat jazmihi hasfu harfin nun la tasubbuna ashabi man sabba ashabi wata ruwaya ta imamu at-tabarani kenan yace duk wanda ya zagi sahabbaina fa alaihi la'natullahi inuwar Allah ta tabbata a kansa wal mala'ikati da mala'ikun Allah wan nasi ajma'in da mutanen duniya gabakin ayansu inuwarsu ta tabbatar kan wannan mutum shi ne wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim wa akari na na ƙarshe minhum ai min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min zimmi ummatin ijaba da cikin al'umman da suka amsa da manzo Allah su musulmai lamma yalhaqu bihim ba za su taɓa iya riskan sahabbai ba العلم ilmi والإخلاص والأعمال الصالحة ilimi ba za su kai sahabbai ba tsoron Allah ba za su kai sahabbai ba ikhlasi ba za su kai sahabbai ba tsantsan biyayya ga Allah da manzansa ba za su sahabbai ba bin dokar Allah baƙin kin saba masa ba za kai sahabbai ba kin kafirci da fasikanci da saba wa Allah ba za su kai sahabbai ba san imani da masu yin imani ba za su kai sahabbai ba shi shine lamma yalhaqu bihim za su taɓa iya riskansu alada da falala ba shi sa a ruwayan abdullahi ɗan mas'udin wanda imamu abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya haka kuma nuruddin al-haythami ya fitar da shi a cikin majma'ul zawaid wa manba'ul fawaid haka imamu tabarani ya fitar da hadisin a cikin mu'jam nasa haka wato imamul baihaqi a cikin al-qada'u wal qadar nasa ya zo da hadisin za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zukira ashabi amsiku idan aka ambaci sahabbaina to ku kame sai malamai suke fassara wannan da ai ma shajara baina ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai akwai ka'idan da malaman usulul fiki suke amfani da shi wajen fassara aya ko hadisi akwai mantsuƙun nas akwai dilalatin nas akwai isharatin nas akwai mafhumun nas sannan akwai iktiba'un nas daga ciki mantuqun nas da kuma iktiba'un nas iktiba'un nas da ake nufi shine a zo da kalma dunkulalla inda a kaddara mata wani kalma mahzuf ba ba zai fitar da ma'anar yadda ya dace ba misali Allah ce wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi idni ay wa yumsiku samaa alla taqa'a ala al-ardi illa bi idni kaga yanzu ma'ana ta fito yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allahu bi kulli shay'in alim sai ce yubayyinu Allahu lakum alla tadhillu ai Allah na muku bayani dan kada ku bata kuma ci wannan kamar yadda yace Allahumma la mala illa ibn ay la mala qalilan illa ibn Allahumma la aisha illa aisha al-akhir faghfir lil muhajir wal ansar kaga ay la aisha kamilan illa aisha al akhira. saboda wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun kaga yana maganan wato abin da malaman balaga suke kira iktidaa wato suke kira admar qaddar wata kalma dan ma'anar ta fito kyau to anan idza zukira ashabi fa amsiku bi ma'ana idza zukira ma shajara baina ashabi fa amsiku idan an ambaci abinda ya gudana tsakanin sahabbaina to ku kame kada ku shiga hanyar da 'yan shi'a suka shiga kada ku shiga hanyar da khawarij suka shiga kada ku shiga hanyar da nawasib suka shiga ina fata an gane ku kani, saboda dukkansu sun yi ne akan ijtihadi a ciki akwai wanda suka yi dini, akwai ciki kuma wanda suka yi mai kuskure kaga shi sa imamu malik kamar yadda ya nakaltu a cikin muwatta malik Ya ce na kasance muna zama a majalisin malaminmu Wahab bin Kaisan yace babu barin majalisin su sai ya karanto mana wannan lan yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwaluha karshen wannan al'umman ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara mutanen farko me ya gyara mutanen farko tauhidi an gane tauhidi shi ya gyara su to mu ma ba abin da zai gyara ɗabi'unmu da munanan ayyukanmu sai tauhidi idan tauhidin ya zauna to zai narkar da ayyukanmu su zama kyawawa in kuwa babu tauhidin to za ka ga kullum ƙara muni ababen za su ci gaba su ne tabi'ai sahabbai akwai sahabbai akwai manya akwai kanana sahabiyun kabirun da kuma sahabiyun saghirun tabi'ai su ma akwai tabi'ai manya da kanana shine tabi'iyun kabirun da tabi'iyun saghirun atba'u tabi'ina su ma haka akwai kabirun akwai saghirun duka wannan maratib ne nasu sannan mukhdaram mukhdaram shine wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi rayuwa a zamanin manzo Allah amma har ya mutu bai ga manzo Allah ba manzo Allah ya bar duniya bai kansa ba amince wannan malam yace bi annahu la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-umma a aqidar muta'alli sunna wal jamaa mun yi kudiri cewa la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-umma ba za ta gushe ba wani ɓangare na wannan al'umman alal haqqi zahirin akan gaskiya suna ɗaukaka la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su ko ya wulakanta su ba zai cutar da su ba aw khalafahum ko kuma ya saba musu hatta ya'ti amrullahi azza wa har sai al'amarin ubangiji mai girma da buwaya ya zo ne kiyama ina fassara maka wato hadisin da imamu ibnu maja ya rawaito sa imamu muslim ma ya rawaito sa imamu ahmad ma ya rawaito sa haka imamu jarani ya rawaito wannan hadisi da imamu tirmidhi a ruwayan imamu abu dawud ce la tazalu ta'ifatun min hadhihi umma ala al zahirin sai ce la yadurruhum man nawa'ahum ruwayan abu dawud kenan la yadurruhum man Na nawa'ahum ay khazalahum an gane sai yace hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal har sai na karshen su an yaƙe shi tare da masihid dajjal wato sifar sa da khawarij saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayin Imam Muslim ruwayan Al-Ali bin Abi Talib yace la yazaluna yakhrujuna hatta ya khuruja akhiruhum a masihid dajjal ba za su gushe suna fita ba har na ƙarshen su zai fito tare da dajjal man qatalahum kowanne ya kashe su lahu ajrun azimun da Allah yawm al-qiyamah yana da lada mai girman gaske a wurin Allah ranar tashin kiyama saboda ɓarnan da suke yadawa a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayar da ta zo da la yadurruhum man nawa'ahum wanda imamu abu dawud ya rawaito daga imran bin husayn amma ruwayar imamu ibnu majah ya zo da ruwayar cewa la tazalu ta'ifatun من هذه الأمة على الحق ظاهرين وترواية سيتي قوامة ما سسيوا أكن جيدي قوامة على أمر الله لا يضرهم من خال لا يضرها من خالفها haka ruwayan imamu ibn majah yazo wato tsayayya ce a kan gaskiya wanda ya saba mata baya cutar da ita bi ma'ana idan mutum ya tsaya akan gaskiya ko da wani ya wulakanta kai akan gaskiya baya cutar da ke saboda ka san kana kan ne kana kan gaskiya ne amince wannan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka akwai littafi na musamman wanda Imamu Ibn Rajab Al-Hanbali ya rubuta akan ilmu salaf sunan littafin kenan saboda akwai ka'ida na mu'tazila da khawarij da asha'ira da maturidiyya da sauransu alu ilmin kalam dai a takaice suka ce ilmu salaf aslam wa ilmu khalaf asqal wa a'lam wai sahabbai su ya fi kubutarwa saboda wai su in an ce kaza kawai sun yi imani amma khalaf wanda suka zo bayan su wai sun fi sahabbai ilimi kuma sun fi su tace ilimi to shine malamai suka ta maida musu da martani akan wa'annan zantuttukan daga ciki akwai ibnu taymiya cikin dabu ta'arud al-aql bil yaql sannan ibnu rajab kafin ibnu taymiya shi ma a cikin wannan littafi ilmu salaf ya mai da martani cewa asalin ka'idar shine ilmu salaf fa'lam wa atqan wa aslam min ilmi al-khalaq shine ka'idar magabata sun fi kyautata iliminsu sun fi tace iliminsu sa'annan kuma sun fi miƙa wuya akan wanda suka zo bayansu saboda kwama talan nan na ilmul kalam ya zo ba kayan mutuwar sabai ta ina nasu za a ce ya fi aslam za a ce askan su a yi itkanin ne ya sa ba sa saba wa dokar Allah da manzansa cikakken miƙa wuya suka yi zuwa ga dokar Allah tsakanin wancan da suka yi shi sa imamu nasiruddin albani a cikin littafinsa usulul da'wati salafiyya yake cewa da yazo kan wannan ka'idar sai ce ja'alu ilma salaf ka'annahu ilma darawish sun mai da ilimin sahabbai kamar ilimin muridan sufaye suna ke kira darawish jam'i ne na darwish darwish mabiyin tariqa kamar yadda ake cewa ko muridai to su ne ake kira darwish ku jam'insa darawish yake saboda haka ne suka maida su kasan suna da wata ka'ida ka'idar ita ce kunna inda shaikhika kalmai bainal mughassili ka zauna a gaban shehinka kamar matacce da mai wanke shi ba ka sai da aka kada ka ko idan ce ya ce tafi nan suka ce tsodar ko idan ya ce hau sama suka ce sambal hawan zuwan nan kaga wanda yana so ya nuna maka sun saba wa makarantar manza Allah sallallahu alaihi wasallam manza Allah bayana cewa sahabbai iyyakum wal julusa ala turuqat suka ce ya rasulullah ma lana gudun min majalisina natahaddasu fiha to su sun ce in dai malam yace kawai gum ba ta baya shi sa an kai tambaya sai a ce hala ɗan izala ne saboda su idan shehi ya yi magana kar tsaya a gaban shehi kamar matacce wajen mai wanke shi haka sai yana aka kaɗa ka haka suke gaban shekundansu sai suka fitar da wata ka'ida ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahu sa'an Allah da waliyai za su yi sun fi biyayyen da ni da kai zami wa Allah inda mu ba wani ya bane a wurinsu fi shi sa za ka ga wani abubuwa da shehunansu suke yi kana kai ne a idan ka zahiri a ban Allah ina suka ciro wannan ka'idar wai wa atainahu min ladunna ilma ilmun ladunni kuma ilmun ladunni anan saboda ai ga khidir ga annabi Musa annabi Musa annabi ne Khidir kuma waliyi ne haka suka fassara shi saboda haka a zahiri annabi Musa ya ga Khidir yayi kisa ko kaga sako ne a zahiri ko sai ce ba na maka alama kullaka innaka lan tastati'a ma iya sabaka ba suka ce to wannan kai ne a gaba a idan ka saban Allah saboda haka a wurin shehi ba saban Allah bane ya fi sallah da azumi da tilawan Qur'anin da zaka yi kaga duka wa'annan hanyoyin an sake su shi za yake cewa duk wanda la ya zurruhum manna wa'ahu eh wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ko kuma man khalafahum ko kuma wanda ya saba musu a wajen aiki da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana so ka ga kaskanci a rayuwarka to ka dinga saba wa sunnan manzan Allah zaka ga Allah zai da kai kuma zai wulakanta ka inda hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ila adh-dhull was-sagharu ala man khalafa amri an sanya kaskanci da karanta duk wanda ya saba wa umarni na farjinin nan sai Allah ya cire idansa sai wanda ke kai ɗansa a fagen ilimi ba ya yi fata-fata da shi ina fata an gane a zamanta ba muna sudan akwai wani shehi na ɗarika. ɗariƙa ana kiranta rukainiya to shi ne mai mai shi karantarsa shi ne mai to akwai ɗan uwa da muke tare dr jamilu abdulkadir yana da masallaci a wata anguwa ana kiranta shajara yana tabbatar da taraba a wurin akwai ɗalibai a cikin ɗalibansa akwai wata mata ta zo tana ba da labari cewa tana gaya masa shi wanda shehin saboda kyakkyawa ce wai ya yi mafarki yana saduwa da ita saboda haka shi waliyi ne ta zo ta yi aiki da wannan mafarkin doka ce ta Allah a ta aure ce ba ina ba ta an gane to shi ne ya gaya mata ta gaya wa mijin aka kai shi kotu haka aka dinga dai wasa da al'amarin saboda yana da mabiya da yawa a garin muhallin Shari'a sai aka gayyato shi jami'an mu ya zo yi dakta ɗan kuma Najeriya suka gayyato shi su faye suka gayyato shi aka ba shi unwani unwanin shi ne kaifa tufassiru alquran yaya za ka fassara qur'ani to da bawan Allah nan ya zo. an daga mukaddimar sa ya faɗo. yace na madahu A ga ɗaya kenan da ya zo zan aya sai ya ce ai Allah ya ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkuna ilaihim shay'an qalila kaga me kenan kaga Allah ya fado da shi yadda ka san dan kama in ya tsaya yadda ka san dan daudu sai ka ji haka da kai shi sallu ala rasulillah sai ce maka tazidu qulubi hubbi mustafa eh kaga irin saja'in nan ka san su abin da ke burge su kenan sai ce in tabe an ka tusalli ala man Allahu yaf'alu shay bisabab wala bisabab بدون سبب إذا كان السبب بغير سبب يسبب sabab, kaga saja'in ko to wannan dishi ya rudar da su to amma da Allah ya tashi tona mai asiri sai ya faɗo da irin wa'annan kalaman to a lokacin sai na mai raddi sai na ce innan rajulan labi ya ishi fi baitin zujaj a yarmin nasar hajar wa illa fa innama yusajjirun nar wal fitan allati la yastati'u ithaquha kar magana cewa mutumin da ke gidan gilashi baya jifa da dutse ko in kuwa ba haka ba zai taro mat ko in ji ta gayu to ya taro mat. haka ya kaskanta su kuma da suka gayyato shi sai abin ya musu ciwo a ɗan najeriya kuma ya tona ma shehinsu asiri wallahi ruwan da ya sha ya ajiye kofin sai da suka iba suka rarraba wa juna wai tabarrukin shehi ta kai ku zo waje na fi shi so mutumin da yake kamusa irin wannan Ka ga irin wannan to haka suke suke kasar da mabiyansu to ka sani a duniya babu kaman sahabbai sahabin manzo Allah ya fi duk wani malamin da ka sani a duniya ya fi babanka ya fi babana sun fi mahaifiyata sun fi mahaifiyarka kuma san su dole addini ne imani kin su kafirci ne da munafunci duk mutumin da kaga ya jaji sahabi to wajibin ka ne ka ƙi shi ƙi na ibada saboda hadisin Imam Muslim manzala ce abul ansar dinun wa imanu, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun san mutanen Madina addini ne da imani kin su kuma kafirci ne da munafinci duk wanda ka gaya wannan ka sani cewa ga ita matsayin sa yake ina fata an gane to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane sannan a tafi uku duk wanda kaga ya saba ka sani cewa yana kan bata inda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan ku Allah yana magana ne da Yahudawa da Kiristoci da kuma mushrikai yace idan Yahudawa da mushrikai da kuma nasara kristoci sun yi imanin irin imanin da sahabbai suka yi kaga jumla ce shartiyya wa jawabu shart shine faqad ihtadaw kaga fi'lu shart fa in amanu bi mithli ma amantum bihi wannan shine fi'lu shart faqad ihtadaw kaga wannan shine me jawabu shart الثاني الأول فإن تولوا فإنما هم في شقاق هذا جواب الشرط الثاني كده duk wanda ka ga addinin shi da ya kama da na sahabbai ba to akan bata yake imamu auza'i yana da makana mai tsada wanda imamu lalaka iya fita shi a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a yace isbir nafsaka ala sunna wa kif haythu waqafa al-qawm wa qul bima qalu wa kuf amma kaffu wasluk sabila salafuka as-salih fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu ya ce ka haƙurantar da kanka a kan sunna duk abin da aka ce ma sunna ne kaga abin da ke so nuna maka yana da wahalar bi a kowa ke san bin sunna ba ka haƙurantar da kanka akan bin sunna if haisu wa qaum in ɗaya addini ne inda sahabbai suka tsaya kai ma tsayanin ka ƙara ka rage wa bi ma qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi kan shi shakka wa amma kafu ka kame akan duk abin da suka kame da addini ne da sun yi sai ce wasu lokaci da salafuka salih ka bi cikin magabatanka na kwarai fa innahu aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ce ya yarda da su kai ma in ka tsaya akai Allah zai yarda da su Umar bin Abdul Aziz yana da magana wacce ta kama da wannan yake cewa isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya Ali as-sahaba fa innahu ma'an ilmin waqafu duk abin da kaga sun tsaya akai to ilimi ne ba da jahilci ba ko da sarrai wa bi basarin nafidin kafu da hangen nesa mai zurfi suka kame suka ki abin da kaga sun kame sun ki to sai da suka hangi nan da ke ciki suka tabbatar cewa wannan abin sabon Allah ne ko bid'a ne suka kame su kai ma kame ka kai shi sa lokacin da Imamu Malik yana masallacin manzo Allah yana karantarwa sai ga wani mutumi ya zo daidai rauda sai ce labbaika Allahumma al'umaraka yayi ne kenan kamun ya dauki ne ni katin sa ina rauda sai ce ma haka sai wannan sai ce ya ba abdullah la uridu illa khaira ba abinda nake nufi sai alkhairi sai ce fa kam min muribin lil khairi la yablughu idan maganar da Abdullahi dan Mas'udin ya gaya wa mutane a garin Kufa lokacin da yake gwamna khawarij tsaya suna sabbihu ni akbiru ni halilu ni da sauransu sai ce kai barin gaya ma wannan aikin da kike sai ce ba abinda su mutane nawa ne suke neman alkhairi kuma ba su riski alkhairin ba sai ce wannan aikin da kake ɗayan uku ne ko hudu tana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da katin mutanen Madina ina ne Hulaifa kai kuma ka zo nan ko kuma kana yi wa Allah gyara Allah da ya ce manzo Allah ya ɗauki wajen mai miƙati ko kuma ka gano wani alkhairin da manzan Allah bai gano ba yau ki ka gano shi wanne ne mai sauki a ciki abu ko to wannan shine sako to mutane da yawa za ka ga suna nufa alkhairi amma ba sa riska alkhairin saboda hanyar saduwar alkhairin ba su bi shi ba to shine sai malam ya ce wa na'taqidu أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم آه، رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه يتي ونعتقد مو أكيد مثال السنة من قدرتا أن ما جرى بين الصحابة أبن دي قدانا عن الصحابي رضي الله عنهم الله يكاري تأغريس من الفتن نفتن تنوب كيف أروه Ali wato Ali bin Abi da Muawiya kad sadara an ta'wilin ya fari ne ta kan wani tawili ijtihadu fi wanda su suka yi kokarin kadda fiqh sai wasu suka yi wasu kuma suke yi kuskure a ciki dan duk abin da ya kawo wannan kashe sayyidina Usman wanda Abdullahi bin Sab'a al-Yahudi ya haifar da shi abin da imamu al-tabari ya kawo sa cikin tarihul tabari haka imamu al-bukhari ya kawo sa cikin tarihul kabir saboda shi ya fara zuwa ya dasa wa mutane cewa in kana so ka samu mabiya ku yi suka cikin wato mabiyan shugabanni mutane za su bi ku idan kana so ka samu mabiya to ka taɓa shugabanninka mutane samilu ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gare ku kasan mutane suna so a dinga taɓa shugabanni wanda kiran ba yahudi ne wannan in dai kana so ka samu fans a matsayin ka na malami ko mai da'awa ka yawaita suka na shugabanni za ka ga za ka samu fans mutane za su nika saboda na san irin wannan abdullahi bin saba ya kawo wannan fikirar yace tasmilu ilaykum nas sai ce haru lahum al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar nuna cewa ai umurni ne da kyakkyawa hani ne daga mumuna? mutane za su samu nasuwa kuma abinda ko malaman da suke fitowa social media suna a wannan sukan da barusar da wannan fuskar suke fitowa a wani ya fashe da kuka kai tunanin tsoron Allah ne ba maganar tsoron Allah wajen shi kansa ya saba wa dokar Allah ba haka manzo Allah ce ai ba kuma ba wai dan an amince ne da abin da shugabannin suke ba a'a tarbiyyar da manzo Allah ya ba malami duk lokacin da shugaba yayi ba daidai ba manzo Allah ce ka fito ka masa nasiha a fili amma ji wannan ko yaya za mai nasiha a boye manzo Allah ce ka je ka same shi ka mai nasiha to waye kenan ba ni ko kai ba kenan ashe ne sai waɗanda shugabannin suka amince da darajarsu a matsayin sun kai ko da kana ganin kwalinku ɗaya da su an gane ilimin ka ɗaya da su matukar waɗannan shugabannin ba sa ba su sa ka lissafi ba haka cikinsu kuma kakura an bai wannan su da suka amince da su ɗin su nauyin ke kansu wanda Allah zai tambaye su amma ni iri na ko irin shi Allah ba zai tambaye ka ba to sai ka ga mutane wannan tsari ne na Abdullahi bin Saba to waye dabbaka wannan aikin shine Jabala bin Amr shi kuma ya dabbaka wannan fikira sayyidina Usman ya zo wuce, ya tada mutane a zaune sai ce assalamu alaikum sai Jabala bin Amr ya ce la tujibuhu kowa ya amsa mai sai na umar ya ƙara eh, sai na usman ya ƙara sallama ya ce latu tujibu ku ba shi amsa ya ƙara sallama su ce ni ne fa sai na usman ya ce ba za mu amsa ba sai kai zalimi ne ina ba ta gane kai a zalimi ne za mu amsa ba sa'annan kuma ka ɗauki mulki ka kasa shi da gida ko ba shi ne yanzu kuma ba shi bane ma ashbah al-yawm bil bariha dangin ka duk ka zo da su ka kwashe kudin baitul mali ka kwashe kuma ka kasawa dangin danginka wannan kirar sai da ta sa sai usman ya hau kan mimbari ranar jama'a yace jama'a ku ji tsoron Allah ya ce lokacin da nake da ƙuruciya ta a zamanin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ina da kwaɗayin dukiya amma na fitar da dukiya na na narkata domin Allah sai a yanzu da na tsufa ina gab da komawa Allah shine zan kwashi dukiya waye na sa na dangi na kan mulki ba wanda na sa in kun ce mu'awiya ne ba ni na ɗaura shi ba sai da na umar ne ya sa shi gwamna kuma ni da na hau bai yi laifin da zan sauke shi ba to in me yasa zan soke shi wannan fikirar ta dinga masu a cikin al'umma har suka kasa akan cewa za a kashe mutane uku sai da na Usman a Madina Amr ibn shi kuma a ina a misira saboda shi ne gwamnan misira lokacin da shi aka tura yakan misira a zamanin na umar shekara ta goma sha biyar aka ga misra gabaki ɗayanta ta faɗo kan daula ta musulunci a shekara ta ashirin da ɗaya na uh, umar ya bai da shi gwamna a shekara ta ashirin da ɗaya a ga lokacin sura shekara biyu na umar ya rasu sai kuma muawiya a sham aka yi fulanin za a je a kakkashe su kuma da suka tashi fulanin aka yi fulanin a daidai lokacin da sahabbai ba sa nan ne lokacin aikin hajji saboda da yawa an fita ne aikin hajji wanda suka je sham ba su samu daman kashe muawiya ba wanda suka je nisara ba su samu daman kashewa ba ba su samu daman kashe abubuwan al'as ba sai wanda suka zo madina suka zo suna so su kashe da uthman suka nemi sabai wanda suke nan suka nemi sai da uthman ya ba su izini a yake su sai da uthman ya ce a'a kada a yaƙe su a ƙyale su sayyidina ali ya ɗauki hassan da hussein ya ce su duka gadin sayyidina usman a gida har suka wuce mafi suka wuce aikin hajji amma a wannan gabar suka yi wannan suka hana sayyidina usman fitowa daga gidansa na kusan kwana arba'in yana sun hana shi fitowa in same su sun same shi sai ce a ah, suwa yake sallah sai ce jagoransu sai na wasu bane ce ku bi shi sallah kyale shi ba mu izini mai gane sahabbai suna da tarbiyya inda na yanzu ne ne gaba za su fito ne su ce kawai ai jinin su ya halatta yanzu suna jiran umarnin na Usman ya ce da a kashe mutane in ya ba ka duba fiqhum na Usman ka sani cewa shine as-sabiru fi hulwihi wa murri fiqhun sa shine idan ya ba da izini za rayuka za su salwanta da rayukan nan su salwanta da tun da shi yake nema bara a kashe shi a huta da akan cewa idan ya bada izini ai sahabban da za a salwantar da su a din suna da yawa tunda za a fita yaki ko to kuma an an shi, ai rayukan da za a kashe suna da yawa sannan kuma ya kara tabbatar da hadisin nan da manzo Allah ya ce ko za a kashe shi zulman wajura kuma hakan ya faru yana karanta wannan ayar fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadu in tawallaw fa innama hum fi shiqaq sayakfikahum Allah wannan ayar jinin sai fanta yana karanta ta aka soke shi A ta zo subhanallah suka sare ta a hannu shi kafalo shi kuma kafin nan ranan litinin ne aka kashe shi ranan ranan lahadi ya mafarki ya ga manzo Allah sai na bukar da Umar ce ya Usman isbir hatta inda indana ya kai sai na Usman kai hakuri har sai ka yi buɗe baki a wurin mu. sai ya gane cewa yamma ba za ta yi ba ranar litinin zai mutu ya yanta bayi bikin bayansa ya tashi da azuminsa a bakinsa sannan suka zo suka kashe shi isa muhammad kasirin yake cewa na ji wani addu'an da ban taba ji ba yace ina dawafi sai na ji wani mutum yana cewa Allahumma qili wa ma azunnu an taghfira li ya Allah ka gafarta masa amma baya tsammani Allah zai gafarta masa sai Muhammad bin Sirin yace wai A yace ma sami'tu hadha dua illa minka ban taba ji irin wannan addu'a ba sai daga gare ka sai ke yana daga cikin mutanen da suka nemi dama a bashi dama ya shiga wurin gawan sayyidina Usman lokacin da aka kashe shi ya ce da ya samu dama ya shiga ya tsaya kamar yana addu'a kaga za su ki jiki ne yana masa addu'a duk ce da ya cintaci ba kowa kowa ya fita an kyale shi shi kai. ya ce ya daga hannunsa ya kwaɗa wa sayyidina Usman mari gawa ba ya ce yana kwada wa gawar sayyidina Usman mari fa shullat yada fashullat duhu take sai hannunsa ya shanye Muhammad bin Sirin ya ce falamma nazartu ila yadihi fa idha hiya yabisatun ka'udin yace da na duba hannunsa sai na ga ta bushe kaman sandararren wato sanda da ya bushe haka min ya koma ikin lidalika sami'ta ni ad'u bi hadha du'a yace dalilin da yasa ka ji ina irin wannan addu'a kenan abin da ya tada wannan fitinar yawancin sahabbai suna aikin hajji nana aishatu suna can sai suka ji labarin da abin da ya faru da sayyidina usman sai suka ce to bari su je sham wajen wa muawiya a taso a taho a zo a ɗaufansa a kan waɗanda suka kashe sayyidina usman wajen abu da jawo rashin jituwar kenan kaga duka akan ne ijtihadi ne sai da na ali ya ce to ka tsaya ya ce wa mu'awiya ka tsaya ka yi mana mubaya'a sannan sai mu san yadda za a zo a yi a gaba shi kuma yana ganin a'a kafin ya yi mubaya'a gara a fara kama waɗanda suka kashe sai da na usman a musu hukunci kaji ijtihadin kenan abin da ya kawo duk rashin jituwa kenan shi sa malam ya ce ɗan ku fahimci maganar da ya ce ma jara bayna sahabati radiyallahu anhum min alfitan faqad sadara an ta'wilin yace ya faru ne akan wani tawili ijtihadu fihi wanda su suka ijtihadi a ciki kaga wannan shine ijtihadi wa man kana minhum musiban wanda ya dace a cikin wannan ijtihadin kana lahu ajran yana da lada guda biyu wa man kana minhum wanda kuma ya kuskure sai ce ne falahu ajrun wahidun yana da lada guda ɗaya. wa khata'uhu maghfurun lahu kuskurensa kuma Allah ya yafe masa saboda idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun zalaci idan mai hukunci yayi hukunci yayi ijtihadi wajen fitar da hukunci sai ya dace yana da lada biyu idan ya kuskure a wajen fitar da hukuncin nan yana da lada ɗaya shine ladan ƙoƙarin da ne kamar yanzu wannan kaga a Shi shine abin da malam yake so ya nuna mana a nan. kaga yana fassara maka wancan hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce iza zukira ashabi fa amsiku hadisin sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma daga abdullahi wato umar dan khattab kuma ya zo daga abdullahi dan mas'ud idza bukira ashabi fa amsiku idan an faɗi kai idza bukira ma shajara baina ashabi fa amsiku in aka ambaci wannan abin da ya faru na rashin jituwa tsakanin muawiya da ali bin abi talib ko ku kale amince wannan saboda kada mutum ya fada hanyar da kawari suka fada kada kuma mutum ya fada hanyar da nawafib suka fada sannan kuma kada ya fada hanyar da shi'a suka fada to ka kare babu shakka Ali bin Abi Talib shi kan daidai saboda hadisin buhari da manzala ce wai lil ammar taqtuluhu fi atul baghiya ammar dan yasir a ta bangare sai fito na fito sai bangaren za ta kashe shi kuma wanda suka kashe ammar suna daga cikin wato waɗanda suka biyo muawiya kaga wannan ya nuna kenan ne Ali ibn Abi Talib ya fi su ne gaskiya amma ba sun yi bane akan son rai ko duka sun yi ne akan me ijtihadi shine ma yake so ka gane dan kada wannan ya sa zallar ta kwashe ka ka fada cikin abin da kawari suka fada anan ne suka ce kafara ali bin abi talib shi kuma muawiya shi ma me kafara kaga an samu matsala sun ce saboda ali bin abi talib yayi yaki kama makaman yaki ba shi na abdullahi ɗan amma suke ba kuna nufin ya kama na na tu? mahaifiyarku in kun ce ba mahaifiyarku ba ne kun kafirta kun ce ba matar manzo Allah bane kun kafirta saboda Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kamar yadda wato Imam Shafi'i ya kawo kisan a cikin al-I'tisam lokacin da abdullahi dan abbas ya nemi izini zai je ya naƙasha su lokacin da suka tare a garin Harora su wajen dubu goma sha biyu suka tare suka ce ali bin abi tsalibi ya kafirta muawiya ma ya kafirta da haka yanzu su kadai ne musulmai kan wannan matsalar kenan amince wannan su kuma shi'a suka fada cikin ne suka fada cikin kuskure suka ce saboda haka muawiya ya zalunci ali bin abi talib saboda haka ya kafarta suka tsine mai har alittafansu da dama irin su biharul anwar irin su nurul jinan abbas al-qummi ya buɗe gadi musamman a cikin sa babu ashura abin da ke magana akan ashura sun fara da tsinuwa la'anallahu aba sufyan wa muawiya wa yazi wa banu umayya qatibatan Ya ce da banu umayya su kutu dan su kaza da sayyidina usman su ce duk Allah ya kaza kazan su kaga wannan shine abin da khawarij suka fada a ciki sai kuma nawasib su kuma nawasib khawarij sun ah, wato shi'a sun yi guluwi sai suka ce to tunda shi'a sun yi sahabbai sun kafirta banda guda hudu ko goma su kuma guda hudun nan ko guda goma nan su kuma kafirai ne a wurin su. sauran kuma duk musulmai ka gaba cinyan ba kuma baya ku shi ne a da malam ke so ka gane a nan iza zukira ashabi fa amsiku in an ambaci na ai ma bai baina ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amsiku ku fada irin abin da wa'annan suka fada an gane to wannan shine aqidar muta'ali sunna wal jamaa shine malam Uthaymeen yake wannan bayani amma ji wannan kuskuren da ya faru tsakanin su akan ijtihadi ne ba san rai ba amma ji wannan dukkan su ba wanda ya zo da jiyan yaki da aka zo aka tabbatar za a samu wato ittifaki sai wasu suka lallabo da jibril suka kashe wasu a cikin sojojin muawiya sai suka ƙara komawa can a sojojin Ali bin Abi Talib su ma suka kashe kaga dan a ce me dalilin da yasa aka aure da fada kenan har na na Aisha ta yi nadama saboda ai Abdullahi bin Zubair bin Awwam shi ya roke ta kila idan aka ganta za a samu daidaituwa sai da kai nadaman fitowanta Idan tana kan raƙumi aka soke raƙumin raƙumin ya faɗi ita ma ta faɗi sai da na ali ya zo subhanallah matar manzan Allah ya ɗauko wannan raƙumi ya ɗaura ta ya ce a tafi ta yi nadama duk lokacin da aka karanto mata wannan aya ya nisa annabi lastunna ka ahadu min nisa'i ne tattun fala tasda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا da kuka. in aka karanta wannan ayat tun daga ranar har ta koma daga Allah ta ƙara fita daga ɗakin ba ta zauna a ɗakin ta sai ta mutu aka fitar da ita Abu Hurairah mata sallah ta ji aka bayan kwana goma shi ma Allah ya ina fata an gane to kaga wannan shine ce ma shajara baina ashabin abin da ya faru amin an gane saboda Allah ya ce wallazina ja'u bi ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك, ل... إنك رؤوف رحيم mawqifin ahli suna wal jamaa Tun wanda yake sabanin wannan bayanin yana kambata bata kowaye shi abin shi wannan gane wannan Allah ya samu dace yanayin lokaci sai mu tashi ba a daga insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma insha Allah za mu tafi akan karatun da muka sai mu yi sallah ce hmm. Hmm. asirinsa ne ya tudu kuma su kansu abin ya mutu ciwo saboda yana tankawo shi gashi bala'ade gashi a san ka'idan larabci to sai kuma gashi nan abin da kana kawo mana misali kuma zala ce wa ju'ila dhul was sagaru ala man khalafa amri to gashi na sai ya kaskanta ana ji da shi a kasar to ma gashi ya zo jami'a aka mai fata-fata guduwa suka yi to abin ya musu ciwo saboda gashi wannan wani ɗalibi ne zai tona mai asiri a cikin mutane sai wannan shine kasarar eh, kudani wannan ba abin da ya sani ranar ma bai santa ba gashi gashi gashi gashi gashi ka an kwance mai zani a kasuwa kenan ko eh kaga Allah ya wulakanta shi saboda abin da yake ba akan bata kuma ce wannan cikin mutumin da yake kan bata za ka duk lokacin da tashi magana kamar yadda Abu Usman an-Naisaburi yake cewa ne Ibn Taymiyyah na falto wannan din a cikin littafin sa Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish shaytan yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil ومن عمر الهوى في نفسه قولا وفعلا نطق ببدعة لأن الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين idan mutumin da ya raya sunna a zuciyarsa aikinsa da furucinsa to duk lokacin da zai magana za ka ga Allah ya kinsa masa hikima amma duk mutumin da ya raya sarrai a zuciyarsa da aiki da magana duk lokacin da zai furuci zaka ga bid'a ne ke fitowa a bakin sa ce saboda ai Allah ya ce ba in tuti'uhu tahtadu in kuka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu mafhumul mukhalafa in kuka yi masa biyayya za ku me za ku fita to shine abin da aka fada Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam na'am na'am na'am eh eh yi wata abin tawili eh hmm, saboda ai su an gina su kan cewa malaman su abin da suka fi kamar wahayi ne saboda ka dole ka yi ta da shi ana akili su kuma mu ma a cikin mu masu da'awar sunna ai akwai da suke malamin sa haka ce aikin da malam wani ne ya faɗi kawai ne ko da an ce mai wannan maganar faɗa manzo Allah ya ce kaza ka fi shi ilimi ne abinda zai fara ce ma kenan ya ce ma ka fi shi ilimi ne eh kawai a mu a ka'idar mu kin mutum idan ya faɗi magana za mu duba dalili ne in ya kawo aya ko hadisi sai mu sallama ba aya ba hadisi sai mu ce wannan fahimtar malam ne Allah ya saka da alkhairi amma ba za mu yi kauya ba sai mun samu dalili wanda ya sa tabbata wannan maganar dini ne sai mu aiki da shi kaga mu an gina miki akan dalilai ba akan girman shehu ba a ga yadda muka bambanta a cikin waɗanda suke irin wannan ɗabi'a da su ma suna kamankece ne da su kai ba su da bambanci Gani? yawa in har a fagen ilimi na addini a ce sahabi in ya faɗi magana baya zama hujja in an samu wani sahabi ya faɗi aka san sa sai an duba tsakaninsu su biyu waye dalilinsa ta fi ƙarfi a gabatar Tufamin babu aula ai sabai sun fi kowa alkhairi kuma sun fi kowa tsoron Allah kuma sun fi kowa ikhlasi sun fi kowa ilimi amma duk da haka aka yi wa maganganunsu ta baibayi Tufamin babu aula ni da kai amma maganar mu ta baibayi ko an gane na'am وعليكم السلام نعم نعم نعم ايه نعم نعم ايه اشياء بدون ya ya haɗu da manzala ba an ce ya gani ba ya haɗu da shi kaga wancan bai haɗu da shi ba yanzu misali karanta mana misali mafi sauki ka gane duk ɗan shekara talatin da biyu ya yi rayuwa da waye ana bakar mahmud gumi ko amma ya gan shi bai gan shi ba ka gane? ka ga bai gan shi ba sai kila gani a tv to a lokacin ma ya bai da wayan da zai gane wannan ma abakar mahmud gumi ne allah shi karrai ka fahimci matsalar su sun tsara tabi'ai amma ba su kai sahabbai ba saboda su sahabbai su ne wanda suka yi rayuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ji labarin manzan Allah da ya yi imani ka fahimta ya yi imani bai san shi ba bai haɗu da shi ba ko na awa ɗaya abin ji matsala shi da ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake kira mukhbara amma sahabi shi wanda ya rayuwa tare da manzan Allah yayi imani da shi ya taimaka wa addinin Allah lokacin da addinin ke bukatar taimako ina fata ka gani ga duniya ta dade ai kaga babu wanda su ana kidaya musulmai ne a duniya su wane da wane su ne musulmai yanzu ba nan ka kidaya musulmai a duniya an baka aiki ko Ko a anguwanku to ga daraja ba ɗaya bace eh sun tabi ai amma ba su kai sabai ba ke eh, Allah ya samu dace na gani shi kenan ko abin da suka fi daidai Allah ya yi albarka a cikinsa inda kuma muka kuskure Allah ya ce mana gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ya ba mu ikon wato kan Allah duniya da lahira sannan kuma da Allah ya azabta mu da su a wannan kusa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa zukatansu ya kinsa musu tausayi da bege da kauna tsakanin mu da su su mana abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan dukkan da bai saba dokar Allah ba duk abin da zai iya zama tarniki da cutarwa ga mu da addinin mu da kuma wanda yanki da muke rayuwa a ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu duk abin da zai zama alkhairi gare mu muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba su ikon aiwatar da shi ya amfane mu ya amfane su da mu da shugabaki da ya yafe mana zanuban mu ya tara mu a cikin aljanna tare da annabawan Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk